Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa a tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Alamarin tsaron kasar Nijar shine dalilin sanarwar da kungiyar farar hula MPCR ta fiddo yau da safe za ku ji karin bayani a cikin labarin. ofishin ambasadan ingila a kasar niger ya kawo nasa goyon baya ga mata da 'yan matan kasar niger cikin tsarin ayyukan kwanaki sha shida na fafitika cikin yaƙi da musgunawa jinshi a albarkacin ranar ƙasa da ƙasa na kawo ƙarshen musgunawa mata da zai soma gobe a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman kan cece kuce da labarun karya da suka haddasa jaja baya ga yin shaushawar covid-19 a kasar niger za ku ji ƙarin bayani akan muhimmancin shaushawar tare da dr salim maryama Mambobi uku na haɗin gwiwar ƙungiyoyin kare jihar Doso aka kama a kwamisariyar jihar a ranar Litinin. An sake su ne yau tun da safe a cewar wakilinmu. Mu tunatar da ku cewa an kama wa'annan masu fafutukan uku ne bayan fido wata sanarwa da suka yi a kan kafuwar wata rundunar sojojin ƙasashen waje a cikin jihar tasu. Ƙungiyar farar hula MPCR ta fido wata sanarwa yau da safe inda ta kafu kan al'amarin tsaro. A cewar Nuhu Muhammadu Arzika, tsaron ƙasar Nijar da na mutane yana hannun sojojin ne kawai. An yi kira ga al'ummar ƙasa da su haɗa kai da wa'annan sojojin don lafiyar kowa lokacin da ya yi hira da maman ada. Idan aka san cewa wani ba zai zo ba daga wani waje domin ya mana alkawarin cewa yana nan domin kare mu, kenan muna da a wannan lokaci damar mu yi dogaro kan jami'an mu Ba iya dogaro kan wani abu, illa yin dogaro ga tsarin dokokin mu Dalilin kenan muke Allah wadda da waɗanda suke tunanin ya fi kyau a mai da gwamnati da jami'an tsaro dabra, domin muna cewa ba su iya wani katabus na takararsu, sai wasu mutane sun tsara kansu domin ganin cewa yara ta gare su na su je su kare kansu wannan wani kutse ne cikin wata muguwar hanya ba ma iya goyon bayan 'yan kasar mu su kama wannan muguwar hanya amma abin da za mu iya yi shine na gayyatar su ga wani tashi tsaye tare domin mu gane cewa abu na farko mu san kasar mu ce kuma muna da nauyin kare ta da kiyaye ta tare ta hanyar dokokin kasar mu idan muna da eh, bayanai mu Ƙungiyar kula da harkokin tsaro na Geneve wadda ake kira DECAF Niger ta kawo ƙarshen taron gabatarwa kafin a horar da masu horarwa kan harkokin mulki da gyaran fannin tsaro. a tsawon kwanaki biyu 'yan jarida 'yan ƙungiyoyin fararen hula 'yan majalisar dokoki da magabatan sojoji za su samu sani kan al'amarin mulki cikin tsaro louis pasteur wakilin decaf da ke ƙasar niger ya yi hira da tarnan hudai ahmed Euh, DECAF tana haɓaka ƙa'idodin sake fasali da gudanar da harkokin tsaro. Ta haka ne muka yi tunanin cewa yana da kyau mafi yawan waɗanda ke aiki a fannin tsaro su samu ƙwarewa da kayan aiki don sanin mahimman halaye da za su ba su damar inganta sashen harkokin tsaro saboda hakan ne muka shirya wannan ba da horon a cikin gabatarwar horon rss da ke nufin gyaran fannin tsaro sabuwar kalma ce wadda ta kumshi zamanantar da jiha ta hanyar shugabanci na gari na sashen tsaro mun tattara su ne don ƙirƙira wata al'ummar ƙwararrun mutane da a yanzu za su iya magana da kyau game da yadda za a inganta wannan shugabanci. Tsohon shugaban jamhuriya ta biyar Muhammadu Tanja ya rasu a ranar 14 da watan Nuwamba na shekarar 2020 yau shekaru ɗaya kenan a Yamai lokacin yana da shekaru 82 babban ofisan soja na ƙasar Nijar a shekarar 1974 tare da majalisar koli na sojoji suka juye mulkin shugaban ƙasar Nijar na farko Jori Hamani. Muhammadu Tanja ya sabka kan karagarsa na mulki ƙasa ta hanyar juyin mulki da aka yi masa a ranar 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2010 bayan ya kwashe wa'adin mulki biyu yana shugaban jamhuriya ta shidda. A matsayin share fage na kwanaki 16 na fafutuka na yaƙi da musguna wa jinshi a kasar Nijar. Catherine Ingelher, jakadiyar kasar Ingila a kasar Nijar, ta gudanar da wani taron saduwa a jiya a Yamai domin nuna goyon bayan kasarta ga mata ga kuma 'yan mata kasar Nijar ga karin bayani. Don raya kwanaki goma sha shida ne na fafutukar yaƙi da cin zarafi cikin jinsi muka yi wannan bikin, kuma ana wannan taron ne don ƙarfafawa mata gwiwa su yi aiki wa junansu zauren tattaunawa ne da sanayya na mata kamar ku 'yan jarida da kuma mata masu kula da ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganawa da masu hannu da shuni da za su iya sa kuɗi cikin ayyukansu nan zuwa gaba. Lambar girmamawa ce ga dukkanin matan da suka fuskanci cin zarafi masu nasaba da jinsi don nuna muhimmanci da yaƙi da hakan kuma goyon baya ne ga dukkanin matan ƙasar Nijar don ba su ƙarfin aiki tare da junansu tallafawa junansu da kirkirawa kansu hanyar sadarwa mai ƙarfi wannan shekarar muna wannan taron a maraicen yau kuma za mu shiga wasu ayyuka a cikin waɗannan kwanaki na gwagwarmaya Mutane tasa'in da ke fama da nakasa na ƙauyuka goma sha biyar na gundumomin tagazar da Dargol za su samu fiye da miliyan ɗari uku na sefa daga ƙungiyar Adara domin daina barace-barace. Akan wannan sun samu wani horon kwanaki hudu daga ranar 16 zuwa 20 ga watan Nuwamba a ballai yara akan kulawa da kuma kasuwanci. Nuhu Garba Farka ma'aikaci a ƙungiyar Adara ya yi wa Saidi Abdu Winditan ƙarin bayani. kawara gono da masu fama da nakasa da ke wannan garin da kuma iyayen yara masu nakasa mun ɗauki mutum uku uku ko wani gari mutum shida shida su ne muke baiwa horo mun ɗaukar musu alkawari za mu ba su kuɗin da za su rinka juyawa su samu su yi ƙarfi su dogara da kansu wanda ba sai sun je sun yi barace barace bisa tituna ba kuɗin waɗannan kuɗaɗe ba bashi ne ba taimako ne muna son su yi tsari kungiyoyi su rinka juya kudaden idan suka yi watanni shida suna juyawa sai su ba waɗansu su rika juya su su kuma uwar kudin sai a maida su a banki haka har kowa ya amfani da waɗannan kudade muna lissafin kudaden suna kai miliyan talatin da za mu zubawa a shiyoyi biyu balle yara da kuma dargwal dukan su jimillar garuruwa goma sha biyar ne balle yara gari goma sha ɗaya dargwal gari hudu largol kwartaki Jihar Agadez ce jiha ta biyu na kasar Nijar da ta fi kamuwa da annobar COVID-19 bayan ya mai a cewar sakamakon da ofishin ministan kiwon lafiya ya bayar. A cewar daraktan jihar da ke kula da kiwon lafiya, mutane da aka kama likita mutane ne da ba su yi shaushawar ba, idan inda ya mika kiransa zuwa ga yin shaushawar. Dr. Iro Bawa, daraktan jiha da ke kula da kiwon lafiyar jihar Agadez lokacin da ya hira da musamman. Tun shekara 2020 zuwa yau jihar Agadez ta tantance mutum biyu da suka kamu da cutar corona a cikin waɗannan adadin mutanen mutum 38 suka rasa rayukansu kenan wani al'amari babba ne. Don haka ne muke kira ga al'umma su zo a yi musu allurar shaushawa. Saboda duka marasa lafiyan da suke ɗauke da wannan cutar ta corona da ake ɗauka ɗawaine a nan asibiti ta jihar Agadez to lalle dai mutane ne da ba a yi musu allurar shaushawar corona ba. Muna kira ga dukkan jami'an kiwon lafiya da kuma al'umma su zo a yi musu allurar shaushawa kuma su amince da wannan shaushawar saboda za mu je ne ga waɗannan al'umma. A wannan shekarar a cikin gundumar tsarnawa da ke garin birnin Kwanni manoman albasa na fuskantar karamcin ruwan ƙasa wanda ke kawo cikas cikin tsarin ban ruwansu. Musa Nuhu shugaban kungiyar manoman albasa ya ce dalilin karamcin ruwan sama da aka samu ne bana lokacin da ya hira da Asumana Musa Arzika. Aiki wani sai a hankali. Ruwan na riyoji dama daga ruwan sama. Ruwan sama sun ka samu da yawa sannan aka samu ruwan riyoji. Shekarun ga duka aiki sai a yi shi bakin gwargwado dai babu irin wannan matsala na ruwa amma bana daga shekarar ma kaga da ruwa ba su sauka ba sosai tun yanzu da fara ma sai dai kai hawa garija ka koma ga garija inda ma babu riyojin nan jiya sai kaga aikin bai yi inda kaka noman kamar eka guda sai ka komo ga rabi saboda ka samu ruwan su wadatar sa aikin da za ka yi to taimakon da gwamnati za ta in ba fora jikin nan za a yi ba <laughs> da za a cimma ruwa na ƙasa kenan in fora jikin nan na an ka samu wuri wuri an ka yi su to sai ka ga mutum biyar ma sun taru da guda sun yi aikin su su wadaci ba su samu wani tashi hankali na ruwa ba Ƙasar Nijar ta lashe lambar tagula a fagen 'yan wasa wa'anda ke fama da nakasa da ke kan kujeru a gasar ƙasa da ƙasa na fara badminton da aka yi a Uganda satin da ta wuce. Abdullahi Hassan, shugaban tarayyar 'yan ƙasar Nijar na badminton ya yaba da wannan ƙoƙarin a halartarsu ta farko rahoton salamatu kadiri Le ta gabatar da 'yan wasa hudu daga cikinsu akwai mace guda da gaskiya ta nuna kwazo. Niger halarta ta ce ta farko ga irin wannan gasa ta duniya tare da halarta mayan kasashe kamar India, Rasha, Canada da Faransa da suka yi shekaru da dama cikin kwarewa. 'Yar wasa Fata Hamidu ta samu lambar yabo ta tagulla bayan India da Cote d'Ivoire. Sai mu bayyana farin ciki da wannan nasara da kuma wannan halarta ta farko da ta kawo mana sakamako mai kyau. Haka kuma Nijar ta amfana da wasu horo zuwa ga mutane da suka samu amincewa daga kungiyar ƙasa da ƙasa na tsara 'yan wasan badminton. Tsarin ya shafi rukunin waɗanda suke bisa kujera masu nakasa ga hannu da kuma waɗanda suke da nakasa ta ƙafa da kuma rukunin masu ƙaramin girma. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun farkon kamfen shaushawar cutar COVID-19 a kasar Nijar, mutane da dama na jaja da baya a yin shaushawar dalilin wasu cece kuce da labarun karya Misali, da dama na ganin cewa yin wannan shaushawar ba ta da wani fa'ida muddin kana da lafiya. Usman Mamudu ya yi hira da Dr. Salim Maryama shugabar likitar Yamai. A ƙasar Nijar ana gudanar da farfagandin shaushawar coronavirus zagaye na uku a faɗin ƙasa baki ɗaya domin tunasarwa. A cikin watan Maris 2021 ne aka soma allurar sinadaran musamman ma albarkacin tsarin COVAX. Sai dai jita-jita da labarun karya sun sanya al'ummar Nijar yin shakku a kai saboda har zuwa ranar wasu ba su yarda ba da kasancewar cutar ta coronavirus har sukan ganin yin shaushawar ba ta da da wani amfano idan ana cikin ƙoshin lafiya ra'ayin da Dr. salim Maryama jami'ar kiwon lafiya kuma shugabar asibitin shiya ta ɗaya ta nan yame bata lamunta da hakan ba amma ta tantance cewar sinadarin shaushawar na ƙarfafa kwayoyin kariyar gangar jiki Le fait de se vacciner. allurar rigakafi kamar yadda ake kwatantawa don jama'a su gane. Yin rigakafi yana haifar maka da ƙwayoyin kariyar gangar jiki da za su kare ka da kamuwa da wata cuta. Ba lallai ba ne sai in baka da lafiya ya kamata kai shaushawa. In kana cikin ƙoshin lafiya ne ya kamata kai allura don kare kanka da waccan ko wannan cuta. Muna cikin shekarar mu ta biyu da muke fama da wannan sabuwar cutar mai yaduwa. Ko da wani lokaci ba mu nuna alamun cutar, za mu iya ɗaha ma wani ita. Kenan ya kamata a yi rigakafi don kar mutum ya shiga cikin layin waɗanda ke da sauƙin kurwa da koda sun kasance da wanda ke da cutar za ta kama su. A ganin Dr. Salim Maryama ya zama abin gaggawa na amma yawancin mutane shaushawar domin ko shaushawar coronavirus na kariya ga halayen tsanantar cutar kuma ta kawo raguwar mace-macen masu alaƙa da cutar. Mahimmancin shaushawa shine kada a kamu da cuta ko kuwa in an kamu da cutar ka a bayyana alamunta masu tsanani ko kal da ya kai ga zama gidan likita ko ma kaldan cutar ta zama ajalin mutum a yanzu muna cikin lokaci na uku na wannan cutar kuma mun lura ta hanyar labaran masu kula da lamarin da wannan cutar tana ga kama mutanen da ba su yi shaushawa ba kenan ba su da kwayoyin kariyar gangar jiki da za su kare su wannan shine abin da muke fuskanta a yanzu A ƙasar Nijar tunasarwa ce kusan mutum dubu ɗari biyar aka washe shawar gaba ɗaya a faɗar gwamnati yau da 'yan kwanaki cikin al'ummar ƙasar da aka ƙiyasa fiye da miliyan ishirin. Iyakacin labarin namu na Hausa kenan na yau sai kuma ku tarbi labarin zabarmanci tare da Musa Hassan. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.